But they have been killing my people every now and then, and the government is doing nothing about it. We are also citizens of this community. Kada mu manta jama'a da ke gabas, yamma, kudu, arewa, duk ɗaya muke. Wallahi hira ce, Allah ba ne muke ba kowa ya san inda ya fito. Dukkan wata halitta da ka sani a duniya tana martaba. Babu wani mutum da ya cancanci hukuncin kisa sai wanda ya kisa a duniya. Mu kaɗai za mu rayu a garinmu. to sannan kuma sai a zo ka san mu abin mutum daɗi idan na shiga na fito zan sa wuka da hannuna a nan zan danne ta yanka How can they sit in that meeting and tell us to stop this fight? We can't. Shi ba an ne ba abin ya kare ba fa abokin zama bane ba. Baba Annabi ya zauna da su ya kuma umarce mu da mu aure su. stand for what is right, please. But Albert, don't please don't don't don't don't, don't contaminate uh, uh, uh, uh, uh please. Are we cautious? Don't mix up this thing, please. Baba dan Allah kar ka Plenty people are dying for that road. Let's end this killing for once.